يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك ألا تشكيك ونسا يوم داو وكراتم ودمك سابا قدان روا أئرم ونرانا تلا ربا نلتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين na imamun nawawi allah ya ji kansu da rahama karatunmu da ya gabata mun kammala karatu na babi na goma sha hudu inda kuma a yau za mu fari babi na goma sha biyar a wannan rana ta hudu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha takwas da haihuwar annabi isa alaihi salam malam imamun nawawi yake cewa babun fil muhafazati alal a'mal babin da ke ɗauke da ayoyi da hadisai da ke bayani akan ba da kulawa game da ayyukan kirki da bawa yake ta'ala allah maɗaukaki ya ce alam ya'ni lillazina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah shi lokaci bai yi ba ga waɗanda suka ba da gaskiya da Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zama zakatansu sun tsoraci Allah wama nazala min alhaq lidhikrillahi a ta dalilin ambatan Allah wama nazala min alhaq da kuma abin da Allah ya saukar na gaskiya wala ya yakunu kallazina utul kitab kuma shi lokaci bai yi ba da bayan allah muminai zai zamanto ba su kasance kamar ma'abota littafi ba min qablu kafin su kwana alaihimul amal waɗanda suka gabace su daga cikin ahlul kitab lokaci ya tsawaita gare su na tsawon rayuwa amma maimakon su ribaci wannan tsawon rayuwa su yi aikin kirki allah ya ce ba ƙasar ƙulubuhu sai zukatansu suka ƙeƙashe suka yi watsi da biyayyar Allah subhanahu wata'ala wani aya ita ce aya ta sha shida cikin suratul hadid wa ƙala ta'ala kuma Allah maɗaukaki ya ce wa na bi Isa bin Maryam kuma mun biyo bayan manzanni da muka aiko zuwa ga bani Isra'il da aiko annabi Isa dan Maryam wa atainahu al-injil kuma muka ba shi littafin injila waje fi kulubin ladina tabauhu ra'afa Allah ce ko mun sanya sassauci a cikin zukatan waɗanda suka bi shi wa rahma muka sanya jin kai a cikin zukatansu wa rahabaniyatan uha akwai kuma wato anin zaman ibada da suka kirkire ta su da kansu ma ha alaihim Allah ya ce ba mu tilasta musu yin ta ba illa ibtigha ridwanillah amma ba su yi haka ba sai dan neman yardar Allah fama ra'uha haqqa ri'ayatiha Allah ya ce amma ba su ba da cikakkiyar kulawa da wannan bauta da suka kirkira suka tsara ba sun fare ta kuma sun kasa ci gaba da ita wa ta'ala kuma allah maɗaukaki ya ce wala ta kuno kallati na ghazlaha ku bayan allah muminai kada ku zama kamar macen da ta warware saƙa ko kuma kaɗi da ta yi min di quwwatin bayan ta riga ta yi saƙa ta yi ƙarfi ta yi kyau amma sai ta warware an kasa don wauta da dolanci wa ƙala ta'ala kuma Allah madaukaki ce. wa abu da rabbaka ka ɗayanta ubangijinka da bauta hatta ya atiya kalyaƙin har mutuwa ta zo maka waɗanda su ne ayon da malam ya jero a ƙarƙashin wannan babi na goma sha biyar ya ce wa a ahadith amma ta ɓangaren hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam fa ha hadithu aisha daga cikin hadisin da ya dace zo a wannan babi akwai hadisin aisha matar manzo sallallahu alaihi wasallam uwar muminai wanda ke dauke da cewa wa kana ahabbu dini ilaihi ya kasance mafi san mafi soyuwar addini a gurin Allah abinda Allah ya fi so na addini da bawa zai masa ma dawama sahibuhu alai shine abinda mai yin sai a kan yi na ibada wa qad sabaqa fil babi qablahu malai ce wannan hadisin ya gabata a babin da ya riga yi wannan waɗannan ayoyi su za mu bibiya da kuma abin da ya shafi wannan hadisi na Aisha a matsayin karatunmu na insha Allah ta'ala cewar da malam eh, imamun nawayi babu muhafazati alal a'mal babin ba da kulawa da kiyaye ayyukan kirki da ake kalmar almuhafaza abinda take nufi dawwama a kan yin aikin kwarai kamar da Allah yake cewa allazina hum ala salatihim da'imun ko allazina hum ala salatihim yuhafizun to da da'imun da yuhafizun abu guda suke barwa idan ka dawwama kan yin abu yana nuna ka ba shi kulawa idan ka kula da abu za ga wato ka dore a akan yinsa to babul muhafazati alal a'mal babu dimantar yin ayyukan kwarai da ba su kulawa ta musamman da za a dore ana yin su da rashin yin sakaci da su shi yake nufi da al muhafaza to mala yake cewa ayon da zai faɗa a wannan babi da hadisan da zai kawo a ƙarƙashin wannan babi suna da alaƙa da wannan matashi a sanar da kai yadda za ka dawwama a kan yin aikin kirki a sanar da kai yadda za ka ba da kulawa game da aikin kirkin da kake yi a koya ma yadda za ka nisanci sakaci da aikin kirkin da kake kulawa da aiki da dawwama a kai shine abin da Allah subhanahu wata'ala ya fi so a abubuwan da bayi suke masa na ibada ayar farko da mala ya kawo ce qala Allah ta'ala Allah maɗaukaki ya ce alam ya'ni ladina amanu shin lokaci bai yi ba ne, ga waɗanda suka ba da gaskiya da Allah da manzo an takhsha qulubuhum idan zakatansu suna jin tsoron Allah li dhikrillahi a sakamakon ambatan Allah wama nazala min alhaq da abin da ya sauka na gaskiya wala yakunu kalladhina utul kitab kuma shi lokaci bai yi bane da bayan Allah mu'minai zai zamanto ba su zama kamar ma abota littafi ba min qablu da suka gabace su kafin su me ya faru da ma abota littafi kafin su Allah ya ce faqala alaihimul amadu lokaci ya yi nisa ya tsawo tattare da su a zaman rayuwarsu da suka yi ta duniya amma maimakon su ribaci wannan tsawon rayuwa da yin aikin kirki fa kasat qulubuhum sai zakatansu suka kekashe a kasirun minhum fasiqun Allah ya ce mafi yawancin su masu ficewa ne daga biyayyar Allah maimakon su zama sun nisa sun wato anin nitsa abin allah sai zamanto kuma sun koma saba masa to allah tabaraka wa ta'ala a wannan aya da yake cewa shi lokaci bai yi ba ne na zakatan bayi muminai su zama wato ainihin sun rasana sun yi taushi sun tsoraci allah yayin da suka ji an ambaci allah yayin da suka ji an karanta littafin allah alƙur'ani lokaci bai yi ba ne abin nufi lokaci ya yi da ya dace bayan allah muminai zukatansu zama suna cike da tsoron allah saboda abin da zai haifar da tsoron allah gashi a cikinsu suna cikinsu tare da shi kace kace ambatan allah karanta zancen allah alkur'ani da abin da ya kama da aka. kuma lokaci ya yi da bayan allah muminai za su tsawatu daga yiwuwar su yi irin abin da wanda suka gabace su suka yi na ke ƙasar zukata kamar yadda ya faru da ahlul kitab da kiristoci wanda sun samu kansu a lokacin tsawon rayuwa an wato ainihin jinkirta musu kwanaki da shekaru amma sai suka canza abin da allah ya saukar na littattafai da zantuttukansa suka wato ya biye wa san zuciyarsu sakamakon haka zukatansu suka kekashi don haka mafi yawancin suka fice daga biyayyar Allah wannan aya ta mana nuni ga cewa duk sanda bawa ibada kulawa da dimantar ambatan Allah duk sanda bawa ya zamanto bai da sakaci bai da lalaci game da abin da ya shafi ambatan Allah littafin Allah Alƙur'ani ne a azkar ne da manzo ya koyar to zai zamanto mai taushin zuciya zai zamanto mai tsoron Allah ma'ana ambatan Allah na gadarwa da bawa jin tsoron Allah damuwa da littafin Allah yana sa bawa ya zamanto zuciyarsa ta zama tattausa sakamakon haka sai zamanto ya ci amfanin yin ambatan Allah sai zamanto ina daga cikin bayan Allah da suke jin tsoron Allah kuma a daidai lokaci guda ayar tana tsawatarwa bayan Allah muminai da cewar su kiyayi kamanceceniya da yahudawa da kiristoci da waɗanda suka kama da su ta ɓangaren abin da ya shafi ke ƙasa zuciya a sakamakon watsi da ayyukan kirki da kuma wa abin da Allah ya saukar na gaskiya da kuma ambatansa tuwana sai ke nuna mana cewa malam ya kawo wannan aya a wannan babi don ya an karar da mu cewa dimanta ambatan Allah da bibiyar abin da Allah ya saukar na gaskiya na littafinsa shi yake sa bawa ya zamanto ya ci ribar bin Allah ya kuma ɗore a kai amma yayin da bawa yi fatali da ambatan Allah ya yi watsi da abin da Allah ya saukar to babu abin da hakan zai haifar masa sai ke ƙasa zuciya da kuma nisan biyayyar Allah to kuma dama ce mana babu ba da kulawa akan ayyukan kirki nagartattu ka babu mafificin abu irin ambatan Allah wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un ambatan Allah shine mafi girman abin da bawa yake a zaman sa na duniya dangane da kusantar Allah subhanahu wata'ala saboda haka yahudawa sakamakon sun yi nisanci ambatan Allah sun yi watsi da abin da Allah ya saukar da kiristoci hakan ya haifar musu da ke ƙasar zuciya ya rasa musu da jin tsoron Allah Allah yake cewa to bayan Allah mu'minai mabiya manzo sallallahu alaihi wasallama lokaci ya yi da su za su tsoraci Allah sakamakon ambatan Allah lokaci ya yi da za su yi fatali da abin da ya shafi watsi da ambatan Allah da kulawa da ibada don kada su samu kansu zuciya su ta kashe kamar yadda ta waɗanda suka gabace su ta kashe. wa ƙala ta'ala kuma Allah madaukaki ce. wa qaffayna bi Isa bin Maryama kuma mun bi bayan manzannin da muka aiko cikin banu Isra'il da aiko annabi Isa dan Maryam wa atainahu hul injila sannan mun shi littafin injila wa ja'alna fi qulubi alladhina tabauhu rafa muka kuma sanya rangwami da sassauci cikin zukatan waɗanda suka bi shi suka yi riko da abin da ya zo da shi wa rahama kuma mun sanya jin kai a cikin zakatansu wa rahabaniyatan ibtada'uha akwai kuma wato kirkira da suka ta ibada zaman dirshan a cikin gurin ibada ba a da abin yi sai bauta wannan abu da suka kirkiro Allah ya ce ba ka tabna ha alai mu ba mu tilasta musu zan yin wannan ba abin da muka dora musu na ibada ina da sauki bai kai wannan abin da suka jaji ko suka ce shi za su Allah ya ce illa ibtigha ridwanillah duk da su din ma ba su yi ba sai dan neman yarda Allah nufin da yin hakan su sami yardar Allah to amma sai zama to sun kasa sun sare sun kosa ma ra'uha haqqa ri'ayati Allah ya ce ba su baiwa wannan ibada da suka kirkira cikakkiyar kulawa da haka suka watsa to wannan aya <clears throat> ita kuma tana sanar da mu cewa annabi isa alaihi salam dan maryam shine karshen annabawan banu isra'il daga shi ba da haka allah ya ce ya bibi bayan annaba da manzannin da suka gabace shi cikin banu isra'il da aiko shi sannan wannan aya tana sanar da mu cewa littafin da aka baiwa annabi isa alaihi salam shine littafin injila wa atainahu injila sannan allah yake sanar da mu cewa a ta dalilin injila da aka baiwa annabi isa da kuma a sanadiyar aiko shi a matsayin manzo annabi zuwa ga al'ummarsa allah subhanahu ta'ala ya sanya wato sassauci da jin kai da tausayi a cikin zukatan bayan allah da suka bi annabi isa alaihi salam sai suka zamanto masu ƙaunar juna a tsakaninsu masu rangwanta wa junansu ba masu tsanantawa ba to kuma allah ya sanar da mu kuma bayan haka sun zo sun kirkiri wata ibada da shishigi wacce suka dimantar wa kansu tarewa su ta ibada ba ƙaƙƙautawa da nufin kusantar allah da neman matsayi a gurinsa wanda hakan da suka fara allah subhanahu wata'ala ba shi ya tilasta musu yi ba abin ya ɗora musu bai kai haka sai suke ganin bari su yi abin da ya fi haka suka bar wanda za su iya mai sauƙi da ya ɗora musu suka rungumi wanda suka jaji mai wahala da suka kasa Allah ya ce dan haka fa ma ra'auha haqqa ri'ayata su da suka faru wannan abin da suka fara na ibada ba su iya ba shi kulawa da ta dace ba sun kasa dorewa to wannan aya Allah subhanahu wata'ala yana sanar da mu a cikinta tana ƙara mu da cewa bibiyar gaskiya da riko da abin da annabi daga cikin annabawan Allah ya zo da shi shi ne abin da yake tausasa zuciyar bayi ala bi zikrillahi tatma'innul qulub Allah ya ce ku saurara ku da ambatan Allah zakatan bayi suke samun nutsuwa suke tausasa su yi abin da ya dace saboda haka Allah subhanahu wataala kan tausasa zakatan bayin da suka yi riko da gaskiya suka bi manzo daga cikin manzannin da ya aiko sai ka da su suna da jin kai da tausasawa ga bayin Allah da hulɗa ta haɗa su da su sannan wannan aya tana sanar da mu cewa duk wanda ya kirkiri wani abu a addini wanda Allah bai yi umarni da yinsa ba wannan abun zai kai shi ga faɗawa fasikanci ficewa daga biyayyar Allah subhanahu wata'ala kuma wannan abin da ya ji ko, ya tsara zai gallabe shi zai ishe shi zai addabe shi zai gagare shi shi ne abin da ya faru da wato kiristoci da suka tsari ibadar da suka kasa ɗorewa a kanta ashe ba wanda yake so iribaci rayuwarsa ya tabbata akan yin aikin kwarai to ya tsaya iya abin da allah ya ce ya bi abin da manzanni suka zo da shi kuma wanda duk ijajibo abin abinda ya fi ƙarfinsa ike da wahala to a kwana a tashi watan wataran zai gudu ya bashi ba zai iya ɗore masa ashe sassauci da sauƙi da dace na cikin abinda allah ya ce a yi manzanni suka yi umarni da shi asarar rayuwa da kuma wato ainihin kasa jurewa abinda da aka jajibo ina cikin abinda aka kirkira wanda bai da asali daga Allah ko manzo kisa a hadisin Aisha Allah ya da ita take cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya faru wani abu a cikin addinin musulunci ba tare da umarni daga Allah da manzo ba an mayar masa da abin da ya tsara a lafazin ruwa imam muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad duk wanda ya kata wani aiki a shari'a ba tare da umarnin mu ba an mayar da abin da ba a karba ba kaga ga wahalar banza ga kuma rashin dace sabanin abin da aka ce kai ga sauki kuma a karba maka wa ta'ala kuma Allah maɗaukaki ya ce wala ta takunu kallati ƙabar ghazlaha ku bayan Allah mu'mine kada ku kasance kamar matar da take warware saƙa ko kaɗin da ta yi min ba da kuwatin bayan ta riga ta yi shi ya yi ƙarfi ya yi kyau amma sai ta koma tana warwarewa tana lalata a matsayin za ta sake kaga abin da aka yi na lokaci na wannan kaɗi ya zama asara an ɓannata da shi a banza abin da aka kuma yanzu ana lalatarwa to kakku zama haka an kafa don wauta da gailanci ka ɓata lokaci ka yabu kuma ka zo ka lalata ai toshewar basira rashin sanin mahimmancin lokaci ne da amfanin rayuwa su za ka abinda allah yake nufi da wannan aya jan kunne ne da tsawatarwa ake wa bayan allah muminai cewar kada su kuskura su warware alkawarin da suka yi na biyayyar Allah da aiki da abin da ya umarni a yi aiki da shi bayan da sun yi alkawarin za su ba Allah za su wato ainihin biyayya gare shi in suka yi haka za su zama kamar kwatankwacin macen da ta yi kaɗi ko ta yi saƙa saƙa ta yi kyau ta birge amma sai aka waye gari kuma ta riƙa tana warwarewa gaba-gaba wato da kaɗan da kaɗan hasir zamanto ta lalata da abin da ta ta warware abin da ta saboda wauta da rashin sanin amfanin rayuwa da lokaci wannan aya allah subhanahu wata'ala ya saukar da ita ya yi bayaninta malamai suka ce don ta zama a matsayin wani kamar karin magana salon zance da ke bayani akan duk wanda ya warware abu da aka yi shi na alkawari bayan karfafa alkawari sai akan kawo wannan a ce wala kunu kallati naqadat gazlaha min ba'di an kafa kada ku zama kamar macen da za ta yi kaɗi ta ƙare ta zo tana warwarewa ko kuma ta yi saƙa ta gama ta yi kyau ta zo tana binta ɗaya bayan ɗaya tana warewa duk wanda ya yi alkawarin bin Allah ya riko da zai bi abin da annabi ya zo da shi sai aka waye gari ya juya ya watsi da wannan abu ya fatali da shi ya zama kamar wacce ta yi saƙa take warware a nan abin da ake so da mu abin da ubangiji su bani wata'ala ya umarni da ayi yuridullahu bi kuma lusura wala yuridu bi kuma usra Allah sauki ke nufi da mu baya nufin mu da tsanani to a wannan abin da aka zo da shi mai sauki da sassauci mu karɓa mu yi mu dawwama a yi kada mu sare sakamakon yana da sauki kuma wanda za mu iya yi la yukallifu lafi nafsan illa wusa Allah ce bai dora wata rai sai abin da za ta iya suna dora mana abin da za mu iya mu dauriya mu jajirce mu ci gaba da yi har lokacin haduwa da ubangiji in bawa ya haka shine sai ya samu muhafaza dimantar aikin kirki ɗorewa akan aikin nagarta wa ta'ala kuma Allah madaukake ce wa rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka ci gaba da bautar ubangijinka kana ɗayan tashi da bauta har mutuwa ta zo maka haka aka faɗa wa manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi kuma umarni gare shi ko bayani na sako gare shi bayani ne zuwa ga al'ummarsa gaba ɗaya saboda haka da mu da shi ana sanar da mu cewa mu dawwama akan bautar Allah mu jajirce mu daure wajen bibiyar abin da Allah ya ce mu yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu har mutuwa ta ci mana muna kan haka haka annabawa da manzanni suke wasici ga al'ummarsu da 'ya'yayensu kamar da Allah yake faɗa mana am kuntum shuhada id hadara yaqub al maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida kuma Allah da yake faɗa cewa la tamutunna illa wa antum muslimun kada ku bari ku mutu face sai kuna musulmi ku sake ku mutu face sai kuna musu ma'ana ku yi dauriyar jajircewa kan yin abin da Allah ya ce ku yi manzan Allah ya ce ku yi har mutuwa ta cin to a wannan aya da Allah yake cewa wa abu rabbaka hatta ya atiya kal yaqin kai ta bautar ka kana ɗayan tashi da bauta har mutuwa ta zo maka kalmar yaqin a harshen larabci takan zo da ma'anar tabbatar da abu da sakankancewa gaba da shi ana ce masa yaqin ainihin yaqin gani na tabbas na sakankancewa haƙul yaqin gaskiya ta tabbas a bar a nutsu a bi a sakankance da ita to akan ce kuma al yaqin ana nufin wato mutuwa ita ma abu ne na tabbas ba wani mai wato ainihin tsira daga gare ta tabbas ce kowa sai ta same shi sai ta faru da shi sau da haka malaman tafsiri sun haɗu ba saɓani kan cewar a wannan ayar da Allah ce wa rabbaka hatta ya atiya kal yaqin ka bauta wa ga har mutuwa ta cin maka abinda ake nufi da al yaqin anan mutuwa suka ce dogaransu aya ta kan fassara aya zancen ubangiji kan fayyace zancensa kamar da ya faɗa a bayanin da yake game da 'yan wuta sukan ce wa kunna nukazzibu bi yawmiddin hatta atana al-yaqin suna gidan wuta suna cikin bala'i sai suke bayani da kansu ba wani abu ya ja mana ba wa kunna nukazzibu bi yawmiddin mun kasance muna karyata wannan rana ta sakamako ba mu gushe ba akan haka hatta a tare da yaƙin har mutuwa ta cin mana an fahimta ko sau da haka allah da kansa ya yi bayani da cewar alyaƙin ina zuwa da ma'anar mutuwa don haka ba za a yi la'akari ba za a waiwayi maganar da wasu daga cikin maɓannata suke ba wanda suka kangare suka bar tsarin addinin Allah suka zama zindikai ga su a cikin musulmai suna cikin rigar musulunci amma ba sa tare da musulunci wanda suke cewa abinda ake nufi da yaƙini in sun zo fassara irin wannan aya wa abu rabbaka hatta ya tiya kal sai ce abinda ake nufi da yaƙini cikakkiyar masaniyar Allah da za ta sa in ka kai gareta. to duk wani abu na ibada da Allah yake dora wa bayi kai ya sauka da kan ka kai lokacin daina ibada ba ka da bukatar sai ka yi sallah ba ka da bukatar sai ka yi azumi magana sai ka yi aiki sai ka ba da zakka duk kai ka wuce so da ka kai ƙolo wajen sanin Allah to suna faɗa irin wannan maganganu wannan magana barna ce yin ta kafirci tabbata a kanta bata riko da ita rukun kuma jahilci domin annaba da Allah subhanahu ya sauko aiko su amincin Allah ya tabbata gare su ya saukar musu da tafai su da waɗanda suka rayu tare su suka riko da abin da suke kai su ne suka fi kowa sanin waye Allah manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ke dukkan bayi sanin Allah kan faɗa ana alamukun billah na fi ku sanin waye Allah wa alam bi hududi na kuma fi ku sanin dokokinsa domin ba za ba ba ku sanin dokokin sai bayan an sanar da ni in faɗa waye fi shi sanin su to amma shi da ya fi kowa sanin Allah ya fi kowa sanin dokokin Allah ba a taɓa samun ranar da ya ce yau ba ni ba sallah a kaina ba taɓa zuwa watan azumi ce ko ku yi kayan ku ne yanzu na kai lokacin da ba sai azumi kuma ya aikin hajji da kuma koya al'umma ya ce a ci gaba da ni saboda haka babu wani bawa da zai takama cewar shi ya san Allah sanin Allah har ya sa ya kai lokacin da yanzu ba zai ibada ba domin duk matsayinsa bai kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk sanarsa da Allah ba zai kai shi bushi shi kuma da ya rayu iya tsawon rayuwarsa har mutuwa ta zo masa bai fasa sallah ba bai fasa azumi ba bai fasa zakka ba bai fasa hajji ba bai fasa abubuwan da yake nai ba sai ka babu wanda zai zo ya ce a aya da aka ce ka bauta ubangiji ka hatta ya ta yakal yaqin har mutuwa ta zo maka ce ba mutuwa ake nufi sanin Allah ake nufi sanan da zai kai ga ka daina masa ibada da abin da ya dura wa bayi kai ya sauke maka ba gaskiya bane wannan fassarar ba daidai ba ce bata ce sannan bayan haka malam sai ke cewa wa ammal ahadi amma ta bangaren hadisai a ƙarƙashin wannan babu abinda za mu ƙaru da shi na hadisai waɗanda su kuma suke sanar da mu abubuwan da suke nuni akan ana buƙatar bawa idimanci bin Allah ya ba da kulawa ta musamman akan ayyukan alkhairi nagarta da ike yi har mutuwa ta zo masa shine muhafaza sai ce ta bangaren hadisai min ha hadithu aisha daga ciki akwai hadisin aisha matar manzo uwar mu'minin wanda ke nuna cewa wa kana ahabbu dini ilaihi addinin da Allah ya kuso cikin abin da bayi suke masa na bauta ma ma sahibu alai shine abin da wanda yake yi idan wa maka. ki dore ci gaba da yi har mutuwa ta zo masa wa sabaqa min babi qablahu bada ce wannan hadisin mun yi shi a babin da ya gabata to yadda hadisin yake aisha matar manzo sallallahu alaihi wasallam take cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha wata rana annabi sira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya shigar mutum matarsa Aisha wa inda hamra'a sanda manzo ya zo ya tara akwai wata mace da ta zo gurin Aisha qala man sai manzo ce wace ce wannan kuma wanda a sanda muka bayanin wannan hadisi muka ce to hadisin yana sanar da mu ashe a musulunci ana sanar da mu cewa tun lokacin sahabbai tun lokacin matan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akan samu ziyarar makota ga wata mata ta zo gidan manzo gurin matarsa aisha wannan wani abu ne mai asali a addini makoci je gurin makocinsa shi ma ya zo wajen makocinsa idan aka amince a kuwar fitina amma in makoci zuwansa gidan makoci zai sa a samu tashin hankali da tsaye gunguma ba a tsayar da wani a maganin haka to wannan hadisi na sanda mu a lokacin manzo haka tana faruwa sannan hadisi sai ke cewa annabi sai ce wace ce wannan ashe a matsayinka na mai gida kana da haƙƙin in wata ta zo gidanka ka tambaya wace ce ta zo dan ka san da ba matarka take hulɗa wace ce ta zo wace ce ta fita kada a waye gari ba ka sanin abin da ke wuka a gidanka sai kuma wato an tattara an tafi police station ko kuma an tafi kotu ka ce kai baka san maka za ce da kai baka san gidanka ba baka san me kake ba sai mazo ce wace ce wani da wannan tambaya da manzo sallallahu alaihi wasallama yayi na cewar wace ce wannan sai aisha ta ce wance ce sai ta kama faɗar ai akwai sallah sarkin tsayawar da rake take ta wasa ta take ta yabanta sai mazo ce ya isa haka isho dakata iyana a lafazin imam bukhari take cewa ai wannan da kake gani ko baccin da rabatta mazo ce ya shuru ya isa haka sannan bayan matar ta fita ta tafi sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa da Aisha matarsa na rantse da Allah ubangiji subhanahu wata'ala ba zai kosa ba da saka wa bayi da ba su lada akan abin da suke na aikin kirki har sai in su suka kosa suka sare suka daina abin da suke na bauta ina umarta ku da ku riƙa yin abin da za ku iya na aiki wanda da kike cewa ba ta baccin dare gwaninta ta birgewa ta abin kirki ta kaga dai tsawon dare mazo da ya zo da ita shi ya zo da bayanin shar'ancin yin sallar amma ya ce to me haka saboda me shi irin wannan abin ba a cika jurewa dorewa a kansa da wuri ake sarewa ake kosawa in ba ka bashi don kanka ba jikin ma zai kai ga lokacin da ba zai iya sai ake so ka yi abin da za ka iya shi sa ma ubangiji shi la yukallifu lahu nafsan illa wusa baya dora wata da sai abin da za ta iya sai dora abin da za ka iya sai ka bashi sai ka kinkima wanda ba za ka iya ba sai a waye gari shi wanda zaka iya ka shi ka raina shi kana ga ya kasa wanda ka dauko kuma ka sare sa a bi ba wancan da zaka iya din mai lada da aka ce ka yi a saka maka da wannan da ka kin wanda ba zaka iya ba kuma ba ba lada ka wasa sai zamanto an yi irin abin da aya da muka karanta Allah yake mana jan kunne kada mu zama kamar kiristoci da suka kirkiri ibadar tarewa a masallaci ibada ba kakkautawa suka zo suka sare suka kasa yi kuma wacce Allah ya ce su yi wacce za su iya ba su ba to wani hadisin shi ma haka yake nuna saboda haka a wannan hadisi da wannan baiwa Allah ta shigo gidan manzo wajen Aisha annabi ya ce wace ce Aisha ta kama cewa ai wance ce sarkin sallah wance kwana sallah ke kaza kaza kaza sai manzo ya ce ya isa haka wannan yake nuna cewa duk sanda ka ji wani da ke karkashin kulawarka a matsayin mata ko ɗa ko ɗalibi wanda ka isa da shi yana faɗar abin da bai dace ba dakatar da shi kar ka zira masa ido ka kasa kunne kana sauraro a'a dakatar da shi sau da in mutum yana ba daidai ba dakatar da shi marar aminku munkara falyugayyar ku biyar fa illam yastati fa bi lisani ka hana da hannu ko ka hana da baki ya isa ka banna na haka sannan bayan haka manzo yake cewa alaikum ma tutiqun ina umarta ku da kurkayin abin da za ku iya ashe a tsarin musulunci ba a dora mana abu ba sai wanda za mu iya yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah sauki yake nufi da bayar mu da tsanani yuridu Allah an yukhaffifa an Allah na son isassauta mana saboda haka wannan yake nuna cewa a tsarin addinin musulunci duk abin da aka dora mana ibada an dora mana mai sauki wanda za mu kuma haka ya kamata mu karɓi wannan abin mu riƙe a nan kubuta da tsira ta sannan bayan haka da manzo yake cewa wallahi Allah ba zai kosa ba har sai in mun kosa to malamai suke cewa dama baya daga cikin sifar Allah kosawa da sarewa amma an faɗi haka don ya zama sakamako a kan abin da mu daga bangaren mu zai iya faruwa in ka kinkimo abin da ya fi ƙarfinka mai wahalar yi ɗabi'a ɗan adam yana da rauni ko da kal ba da'ifa Allah ya ce an halicci mutum dama da rauna ne bai da juriyar dorewa abu na yau da kullum ballantana mai wahala sana ɗabi'arsa jikinsa dama ba mai karfi ba ne ka kwatanta da sauran gaggagaggan abubuwan da allah ya halitta karfafa sai annabi yake cewa allah ba zai kosa da baiwa bayansa sakayya da ladan aikin kirkin da suka yi ba har sai su in sun kosa daga yin wannan aikin kirkin suka fasa suka daina ashe ba a so ka fara aikin kirki ka sare ka bar shi ka daina shi sa aka fi so ka ɗauki kaɗan wanda za ka ɗore ka limanci shi ya fi a ce ka kinkimo da yawan da za ka sare ka kasa a gawaye gari ka kaɗaɗɗin ka mai yawa saboda haka wannan shi ake cewa almuhafaza kulawa da addini da dimantar abin kirkin da aka saba yi saboda haka wannan hadisi na aisha matar manzo sallallahu alaihi wa sallam da ayoyin da muka yi bayanin su da malamin ba da ya fara ambato a wannan babi su ne suke bayani akan abin da ake cewa kula da aikin kirki da timantar nagartaccen abin da bawa yake na ibada shi ne abin da shi babu yake so mu fahimta mu kuma gane mu kuma aikata so da haka abin da ya shafi karatun da ne shi waɗannan ayoyi da kuma wannan hadisi da muka yi bayanin sa a takaice in kuma Allah ka mu sati mai zuwa sai mu shiga hadisan da suka biyo bayan da ba da ya abinda muka yi da Allah ba mu dagansa kuskure kuma ana iya nuna wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala kubat kasancewar yau muka dawo karatun mutum hutun azumi da sallah da muka tafi yana da kyau bawa iribaci abin da ya a cikin watan azumi alamai suke cewa daga cikin abin da yake nuna nagarta abin da ba yi da kuma fatan ya dace da abin da ya a cikin watan ramadan a ga ya bi bayansa da yin aikin kirki ya ɗora kirki akan kirki ina kuma daga cikin alamu na tsiyata bawa a ga ya bi bayan abin da yin aikin kirki a watan ramadan da abubuwan tsiyata ko bayan ramadan jigajigan abin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake a watan azumi sun haɗar da azumi a cikin yinin watan sun haɗar da tsayuwar dare sallah a cikin wata sun haɗar da karatun alkur'ani sun haɗar da bayar da sadaka da kuma wato kyauta ta kyautatawa da manzo yake ga bayin allah sun kunshi tarewa a masallaci ba shi da abin yi sai bautar allah a tukafi da kuma yawaita addu'o'i don fatan samun yarda allah waɗannan abubuwan su ne jigon abin da manzo yake tun daga farkon wata ramadan har ƙarewarsa to idan bawa ya ci gaba da irin waɗannan abubuwa kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam dama ko bayan ramadan haka yake da wannan ƙoƙarin su sita shawwal azumin tasu'a ashura azumin wato anin arafa azumin litinin alhamis karatu alkur'ani kuma kullum cikinsa yake ya yi nasa ya kuma koyar da ɗalibansa sahabbansa da suke tare da shi da kuma iyalansa da suke tare da shi kullum a cikin karatun alkur'ani ba dare ba ra ana allaili wa atrafan nahar haka abin da ya shafi kyauta idan ramadan ya zo ninkuwa da ƙaruwa kyauta take amma kafin ramadan da bayan ramadan ci gaba yake ne da haka wata rana sallallahu alaihi wasallam ya taho sabai suna biye da shi sai mayafinsa kaya ta kama sai ya juyo ya kokarin cirewa sai ce da sahabban suke biye da shi ga wannan bishiyar duk da take jikinta da dukiya ce tawa ba zan rage komai ba sai na baku shi kuma wata baiwa Allah ta taba yi wa manzo saƙa ta wasu kaya kyawawa ya gwada ya sanya ya fito da shi sahabbai kowa yake ganin wato kai sutura da taiwa manzo wani sahabi ya furta ya ce manzon Allah sutura na taimaka ce taimaka yi maka yace ta mutu ana gama zaman ya koma gida ya je ya cire ya sa wanda ya cire ɗauko wannan sabuwar ya zo ya kawo masa ya ce ungu sahabbai suka ce ya kai wa manzo haka kasan ba a cewa ana sa abu ya bari bai bayar ba ya ce nima da kuka ji na faɗa walla ban faɗa ka dan isa ba so nake in ya ban ajiyar allah karɓar yana ayyamar da kamfani da ita kawai sitar da yasa ta zama ita ce na sa na je ubangiji da ita to haka ya rayuwarsa haka sabonsa so da mu ma kamata mu ribaci abin da muka a cikin watan azumi karatar alƙur'anin da muka ta yi mu ɗora mu zarci azumi da muka yi a jefi jefi ko ba a yi akai akai ba abin da ya shafi wato an sadaka da abin da ya shafi kyaututtuka a ci gaba da yi addu'o'i a dage da yi yadda a cikin watan ramadan da kayi abu ake linnin kalada to kuma a cikin sauran watannin da ba shi ba da abin da za a baka lada bai kai yawan sa to ana ya kamata ka fi dagewa zai zama to abin da za ka yi waita sai sa ka kai ga irin abin da kake samu a ramadan Allah ubangiji sabon da muka yi mini karɓaɓɓe sauran yan uwa kuma da ba san an koma ba ana iya sanar da su cewar an dawo karatu da a ci gaba insha Allah Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu